الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أفتك الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى وللفراسة سببان أحدهما جودة ذهن المتفرس وحدة قلبه وحسن فتنته والثاني ظهور العلامات والأدلة على المتفرج فيه amma da yake cewa wato akwai wasu hanyoyi guda biyu na hasashe wanda in an same su akan samu abin da aka hararo shi ko aka yi hasashen su ya zama haka ne na farko yake cewa shi hankalin wanda yake hasashen ya zama mutum ne wanda yake mai cikakken hankali abin nufi ya zama zuciyar shi tsarkakakkiya ce hakanan ta zama zuciyar kuma wacce take mai kaifi ce ta yadda ba ta hararo abubuwa waɗanda suke wato munana ko ba ta ta'amuli da abubuwa marasa kyau da kuma wato lurarsa ya zama mutum ne mai kyakkyawar lura na biyu a samu alamomi a kan shi wanda ake hasashe a kan taɗi to mala ya ce idan aka samu waɗannan dalilan guda biyu sun haɗu to yana wahala a ce abin da aka yi hasashen shi ya kuskure idan kuma ba a samu waɗannan sharuɗan sun cika ba ko wannan dalilan sun samu ba to lallai ba a tabbatar da hasashen da aka yi idan kuma ɓangare ɗaya ya rinjayi ɓangare ɗaya to ya zama hasashen da za a yi ya zama ba mai ƙarfi ba sosai to shine ma da ya fara bamu misalai ya ce wa kana iyasu ibn mu'awiya min a'azamin nasi firasata ya ce iyasu ibn mu'awiya wani ne tabi'i wanda ya yi alƙalanci zamanin sahabban manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yana ɗaya daga cikin mutanen da ake misali da su wajen kaifin hasashe wadahul waƙa'i'ul mashhura yana da wato abubuwa da yawa da suka auku a lokacinsa wanda suke nuna kaifin hasashensa da kuma kaifin tunaninsa kamar alal misali wani lokaci da aka yi sabani a wajensa kamar yadda ibn qayyim ya kawo cikin littafinsa a turuqul hukmiyya cewa wani mutum ne zai yi tafiya aikin haji irin wancan lokaci tafiya ce da babu tabbaci cewa in mutum ya je zai dawo tunda da kafa ake tafiya kuma akan kwashe watanni ana tafiya to lokacin da zai yi tafiya sai ya nemi wani amini shi sai ya ba shi ajiyar kudinsa kudi mai yawan gaske to sai ya ce mishi ya karba amanar amma ya zo ya je zai nuna masa inda ya ajiye amanar sai da suka yi nisa a cikin daji sai ya je daidai wata itaciya sai ya tona sai ya binne ya ce to ko da ka dawo daga aikin haji bana nan to kudinka a nan wajen yake to haka nan mutumin ya yi tafiya ya gama aikin hajjinsa ya dawo bayan watanni masu yawa ko da ya dawo ya samu wannan wanda ya tambaye shi amana zai ce shi bai ma taba sanin sun haɗu ba ana hali na ɗan adam ya juya ya yi sama ya yi ƙasa ya ce wallahi shi bai bashi shi wata amana shi bai ba shi ajiya to da ya kasa haƙura sai kai ƙara wajen shi iyas na alƙali ne iyas na mu'awiya da ya kai karar shi sai ya ce mai kake kara ya gaya masa ga shiga ga abin da ya faru ya gaya masa har inda suka je da inda bishiyar nan take inda ya boye wato abin nan ɗin nasa sai ya tambayi wannan wanda aka ba shi ajiyar kuɗi shi kuma sai ya ce gaskiya shi bai san ma wannan yanzu yake jin wannan magana sai shi iyas ibn muawiya matsayin shi na alƙali, sai ya ce ma wanda ya kawo ƙaran to tunda baka da wata shaida shi wannan sai dai ya rantsuwa in ya yi rantsuwa kuma shi kenan ka ya fadi amma bari na baka shawara shine yanzu kai tun da ka ce a wajen wata bishiya ne a bayan gari ka je ka bincika ko za ka iya gane wannan bishiyar kafin nan shi yana nan har ka je ka dawo ya bar shi a wajen shi da wancan din ya fita yana fita ya nisa ya ɗau lokaci to iya yana ta lura da wannan mutumin yana ta kallon shi a kaikaice haka sai ya ɗauke kai can da ya bari ya ga cewa hankalin shi ya tafi wani waje sai ya ce kana gani ya kai bishiyar nan sai ce bai kai bai ce to fito mushi da kudi wadda <laughs> ya tabbatar cewa ya karbu ya ce fito mushi da sa ya ce aje a kira wancan kuma ya je fito da shi kaga wannan kaifin hasashe ne wannan shine mala yake cewa shi iya ibn muawiya yana da irin waɗannan abubuwan da yawa da ba za su kirgo ba wajen shi yaka ana so musamman wanda ya shiga harka ta alƙalanci sai ya zama mai firasa mai lura da mutane ne dan wani yana iya zuwa ya danna hakkin wani a gaban alƙali da gadin bakinsa da haka da ya fake shi ya san cewa hankalin shi baya wajen kwata-kwata ya tambaye shi ya ce to kana gani ya kai wajen bishiyar nan sai ce bai kai ba ya ce to fito mishi da kudin sa lallai kai ka rike masa kudin ta. to kaga wannan wannan firasa ce ya lura cewa lallai mutumin nan bai da gaskiya to amma baya so ya fito ya ce bai da gaskiya to haka ya fito da kudin wannan mutumin ya bashi to shi kaga yana da firasa mai karfi kaga shi hankalinsa cikakke ne kuma ya ga alamu akan wannan mutumin cewa yana da alamar rashin gaskiya yana da alamar rashin gaskiya yace wa kadhalika shafi'i rahimahullah haka nan imamu shafi'i Allah ya masa rahama ana buga misali da shi wajen irin wannan wato firasa da hasashe mai karfi wakila aka ce inna lahu fiha ta'alif yana ma da littattafai da ya rubuta akan haka to sai shi ibn al-qayyim yake cewa walaqad shahadtu min firasati shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullahu umuran ajiba yace ni da kaina karantaina kaina naga wasu wato lokuta da shi ibn taymiyyah malamin sa ma'ana wasu abubuwa na irin wannan hasashe na ban mamaki da na gani daga wajensa yace wa malan ushahidhu minha a'zam wa a'zam abinda kuma ban sani ba ma yafi yawa akan abin da na sani daga wajensa ya ce wa waƙa'iku firasati ta sadi safran bakma inda zan tattara ire-iren wannan abin na ibn taimiyya to lallai da na rubuta littafi babba a kai to shi ne fara ba da misalai na firasar sai ke cewa akbara ashabahu bi dukuli tattar tisfun wa tis'ina cewa ibn taimiyya ya taɓa ba da labarin Eh, wasu makiya da za su shigo ƙasar musulunci su ne tattar wasu kafirai da suka fito daga yankin mongolia suka zo sama mai ƙasar musulunci ce tun kafin zuwansu shekara ta 699 kafin su shigo kenan da wasu shekaru yake cewa ibn taimiya ya ba da labarin abin da zai faru ya ce akwai wasu makiya da za su shigo kasar nan kuma za su yi daga-daga da rundunar musulmi kuma abin da ya faru kenan ya ce kuma dimashq garinsu kenan shi ibn taimiyya a cikin Dimash ya tashi nan siriya ya ce ah, ba zai yiwu ah, su zo su yi barna a cikin shekara kuma su kama mutane a shekara ba sai dai su dinga shigowa suna fita kuma haka ya faru ya ce wa anna ke kalaba aljuyush wa hiddatihi fil amwat cewa mafi yawancin abin da za su dinga barnatawa shine dukiya wahaza kabla qabla an yahimma tasaru bil haraka ibnu yake cewa wannan ibnu taymiya ya faɗi labarin nan ne tun kafin waɗannan mutanen su fara mamu sun kawo hari ga san musulmi kuma haka yanda ya bada labari abin da ya faru suka zo yace kuma akhbara an a wal umara sanata 200 wa 700 shekara ta biyu kuma ya sake bada labari lokacin da waɗannan mutanen suka taso suka nufi ƙasar Sham cewa za a ci galaba a kansu wa annan zafra wa nasara lil na kuma lallai nasara tana gefen musulmi wa aqsama ala zalika aktara min na yamina sai da yi rantsuwa ta fi so A akan cewa musulmi za su ci nasara akan tatta har wasu suke kokonto suke ce masa kace insha Allah yace insha Allah zan fada amma ta tabbatarwa ba ta rataya ba ita insha Allah kashi biyu ce akwai at-tahqiq akwai at-ta'liq at-ta'liq shine karata ya insha Allah ta yiwu ba za ta yiwu ba akwai at-tahqiq ta insha Allah ta tabbace yace ni ina tabbatarwa ba wai kokonto nake yi ba domin kuwa yake cewa naji yana faɗa da suka matsa masa cewa ya yake rantsuwa kuma ba zai rataya da nufin Allah ba yace kada ku yawaita mun domin Allah ya riga ya rubuta a wajensa cewa wannan karan za a ci galaba a kansu kuma nasara ta musulmai ce yake cewa har sai da wasu daga cikin shugabanni da jagorori aka ɗanɗana musu ma'ana alewa a baki ta cewa musulmi za su ci nasara kafin suka fita suka je yakin da wannan tattalin kuma aka ci nasara a kansu da haka yace wa kanat firasatuhu juz'iyya fi khilal hatayn alwaji'atayn mithla almatar yace irin hasashen da yayi tsakanin waɗannan abubuwan da suka faru guda biyu kamar ruwan sama ne ma'ana abubuwa sun yi ta faruwa da yake bada labari walamma quliba ila diyar misriya ibnu taymiya ya samu jaraba da yawa a rayuwa yace lokacin da aka gayyace shi masar a lokacin shi ya samu kalubale da yawa domin lokacin daular musulunci hukuncinta yana ƙasar masar da haka duk wanda shugaba ko a iraki ko a sham yake so ya zartar da wani hukunci sai ya koma ya je masar wannan misra dai da aka sani da haka da saɓanin shi yayi yawa da malamai a yankin da yake na wato dimash ya zama yana ta samun saɓani da malamai akan matsaloli daban-daban ya yi ta samun saɓani to daga ƙarshe sai aka ce kawai a aika shi misira kamar yanzu misali mutum a yi ta saɓani da shi a ce a jos ne a ina ne a ce to a kai shi abuja kaga ƙurewa dai kenan ko a kai shi fada shugabanci to lokacin da aka neme shi kuma an yi niyyar za a kashe shi ne in yaje can da niyyar cewa in yaje kashe shi za a yi bayan ya ce ba da ma'un bi jadlahul kudur bayan duk abin da ake tarawa na hujjoji a kansa an tattara to sai almajiransa suka taru suna mishi bankwana da zai tafi sai suka ce mishi tawataratil kutubu bi anna alqauma amiluna ala katika suka ce fa mu labari da ya zo mana cewa kashe kaza za yi an kaje misra din nan sai ya ce wallahi la yasiluna ila zalika abada ya ce na rantse da Allah har abada ba za su iya kashe ni ba Abinda ya faɗa kenan ƙalu sai suka ce a fatuhu bas kana ganin za a tsare ka ne sai ya ce na'am ya ce e za a tsare shi amma dai ba za a kashe shi ba ya ce wa ya tsolo hafti kuma tsarewar tawa za ta yi tsayi ana zan daɗe a tsare sun ma'akuruju sannan bayan nan in fito wa a takallamu bi sunna kuma in yi magana in dinga faɗan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ala ru'usin nas mutane suna ji ya ce sami tuhu ya kulu dalika haka na yana fada kuma haka ya faru a lokacin da aka kai shi misra an tsare shi tsawon watanni ya kai ko bakwai ko tara yana tsare kuma aka ce tun da shi masani ne da abubuwan da yake tattara da sunan yan littattafai da sauransu sai aka kwaci sai aka ba waɗannan wanda za su yi jayayya da shi cewa su binciki littattafansa yadda za su samu makamarsa ya ce to sun rike littattafai na ni na rubuta abuna da da haka lokacin da aka zo aka fara mukabala da su sai ya zama su ne suke da laifi ba shi ba shi kanshi shugaba a wannan lokacin yake cewa to ani ban ga laifin wannan mutumin ba mun kama shi ne kawai ba ne har ya bayyana dai kaman an masa ma'ana tune ne da kulle har aka kai ga wannan har shugaban yake ba shi haƙuri ya ce to me za ka ce a yi hukunci a kan waɗanda ya ce ni abinda zan ce a kansu kawai eh, kuskure suka yi don haka a yafe musu haka ni ba abinda zan ce a kansu yana ganin kuskure suka yi na kuskuren fahimtarsa da haka ya ba su bayani cewa shi yana ganin ya yafe musu to a cikinsu ne ma ɗaya ya ce to shi ya lazanci ibn taymiya zai bi shi har inda ya fito ya zama almajiransa ba ga kai ne yanzu wasu suka ma cune aka kulle ka aka zo aka tsayar da kai ga kaga su a gaban misali ka ce kwamishinan 'yan sanda ya ce mai kake ganin za a musu ba ka iya yafe musu a zai ce to ai wannan shi ya fi daidai duk sauran ni ban da matsala da su amma wannan zan kai dade yana gani a kulle shi ko a shi abin ya ce ce duk ya yafe musu a ganin eh, rashin fahimta ne kuma aka aka kyale shi aka mayar da shi dimashka ya je ya ci gaba da kira zuwa ga Allah a can ɗin aka sake kulle shi don haka ya mutu ma yana cikin kurkuku amma daren juma'a ana fito da shi amma mutane fatawa kuma idan jihadi ya zo lokacin da tattar ɗin suka zo in jihadi ya zo saboda shi jarumi ne za a je a fito da shi ya yi jihadi in aka gama jihadi a sake kulle shi ana bukatar shi a wajen jihadi amma ba bukatar shi wajen karantarwa da aka haka zai je ya yi jihadi ya dawo a zake kulle shi shi yasa yawanci littattafai ibn taymiya ya rubuta su ne yana cikin wannan zama na kurkuku kuma haka ya rasu a cikin kurkuku Allah ya kara masa rahama ce walan mata tawalla aduhu al-mulaqabu bil al mulka lokacin da wani maki a cikin makiyansa ya samu mulki din an ba shi labari sai suke ce masa ai yanzu ne wato za a gama da ibnu taimiyya yana jin labari shi ibnu taimiyya din sai ya yi sujjada yana mai godiya ga Allah ya tsawaita sujjada kuma sai aka ce me yasa kake sujjada sai yake cewa ai wannan shine farkon kaskancin wannan mutum wannan makiyin nawa kuma yana dab da rasa wannan mulkin aka ce yaushe ne mulkin zai kare yake cewa la turbatu khuyulul jundi ala al-qurdi hatta tughlaba dawlatuhu yake cewa wallahi ba za a daura ma dawakai da za a fita yaki da su ba ba za a daura musu linzami a wuyan su ba har sai mulkin shi ya fadi yace fa waqa al-amru mithla ma akhbara bihi abin da ya faɗa haka ya faru bai dau wani lokaci ba ya mulkin shi ya kare wa qala marwatan yace wata rana kuma shi ibn taymiya inji ibn qayyim ya sake cewa ah, wata rana yana zaune ce, yace yadkhulu alayya ashabi wa ghayruhum almajinaina da wanda ba almajinaina ba duk suna shigowa wajena yace fa ara fi wujuhihim wa ayunihim urunat umuran la azkuru lahum in na kalli fuskokin su na kan ga wasu abubuwa da ba zan iya gaya musu ba na sukan shigo da abubuwa kila ko na kiyayya ko na yace ina ganewa amma ba na gaya musu sai shi ibn al-qayyim yake cewa sai na ce masa tunda ni na fi kowa kusanci da shi ba wanda yake kusanci da shi kamar ibn al-qayyim su ibn kathir yawancin su dukkan su almajiran ibn taymiya ne ibn kathir mai tafsir da su imam al-mizzi da sauransu manya-manyan magabatan na almajiran sa amma wanda yake kusanci da shi shine ibn al-qayyim yace to ni tunda ni ina kusa da kai ka ga ya mun mana sai na ba su labari sai ya ce ah, kana so in zama wato wanda ya san abin da ya dace na umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna kana so in zama kamar shugabanni ko mai kai ƙara wajen shugabanni don abinta ta wasu ya ce ba zan yi haka ba ni na ba ku labarin wasu sukan shigo ina gane almajirai na ina gane wanda ba almajirai na ba kowa da irin fuskar da yake shigo mun kuma ina gane su kaga wannan firasa ce ya ce wa kultu lahu yauman na za yanzu ya da labarin <clears throat> abin da ya gudana tsakaninsa da shi ne <clears throat> ya ce wata rana na ce masa da amanta na bi zalika da kana ada'a ilal istiqamati was illa za zaka mana irin wannan mu'amalar ka gaya mana karara dan shi ibn al-qayyim daga cikin abin da ya tufanta da shi shine mutum ne da baya baya mujamala in an ce mujamala ma'ana baya baya koyo duk abin da ya gani karara zai gaya ma ya ce to inda ka dinga gaya mana karara mu mu sani wannan zai fi sa mu zama tsayayyu mu zama masu kiyayewa faƙada sai ya ce la tasbiru na ma'i ala zalika jumu'atan in dai na ce har zan yi haka ya ce wallah ba za ku yi haƙuri da ni ba tsawon sati ɗaya au ƙada shaharar ko wata ya ce wa akhbarani ni marwatin bi umurin batina taktasu bi mimma azamtu alai yace so da yawa kuma yakan gaya min wasu abubuwa da ni na yi niyin aikata su wanda ni kadai na za ba amma zai gaya min cewa wane kana da kaza kuma yana cikin ɗabi'ar malami ya san halin almajiransa inda ya zazumce shi kuma ya zama suna suna suna suna zamantakewa ta tsakani da Allah zai sanin halin wane halin wane halin wane kamar uba ne da 'ya'yansa ba uban da bai san halin 'ya'yansa ba me yake sa ya san halin 'ya'yansa saboda shi ya aife su kuma ya san kowanne da irin ɗabi'a da haka yake cewa so da yawa na yi niyyar zan yi wani abu in taimiyya zai ce min abu kaza da za ka yi ba haka bai ko abu kaza da za ka yi karka yi shi kaza ya ce wa lam yamtik bihi lisani ko da ban furta da harshe na bai kan gaya mu wa akhbarani bi ba'd hawadith kibar hawadisa kibar ta fil mustaqbal ya bani labarin abubuwa da yawa da zai iya faruwa zuwa gaba kuma na su bai ayyana lokacin su ba amma yace na ga wasu abubuwan sun faru wasu kuma ban san san da za su faru ba wa ma shahadahu kibaru ashabi min dalika adhafu adhafu ma shahidtu yace manya manya almajiransa daga cikin abin da suka gani wanda ni ban gani ba suna da yawa ba za su kirgu ba <clears throat> almuhim ita firasa wannan hasashe wata kyauta ce ta Allah kamar yadda ya gabata kuma wanda ya zama ya tsarkaka kuma ya kyautata alaƙa shi da Allah maɗaukakin sarki to za ka samu yawanci in ya yi hasashen abu yakan faru kamar yadda ya yi hasashen sa mun ba da misali na mutane da yawa musamman malamai na sunna da za ka ga sun faɗa abubuwa yanzu sai yau in an zo ana jin karatunsu sai ka ga abin nan yana faruwa kamar sun san abin zai faru to da yawa yana faruwa haka aji wani malami a cikin nasiha cikin kalma sai ka ga ya jefa wani sako sakon nan sai wata rana sai ku zo ka ga ya faru sai ku ce a ah, kamar wane yana rayu kamar yadda shi yake rubuta littafi wani lokacin za mu dinga karantawa sai mu dinga ganin abin da yake faɗa a littafin shekaru 700 da suka wuce baya kai ka ce yana nan aka yi wannan abubuwa to wannan firasa ce qala faslun qala sahibul manazil rahimahullah alfirasatu firasatu istinasu hukmi gaibi. shi mai littafin yake cewa ita firasa wannan hasashe din nan wato kaman tsakurowa ne na wani abu daga cikin hukuncin gaibi duk da yake a ka'ida ta asali shine shi gaibi abin da yake ɓoye, ba wanda ya san shi sai Allah dan Allah ya gaya ma annabinsa cewa ka gaya musu cewa kulla amliku li nafsi barwan wala naf'an illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaktartu min al-khair haka nan Allah madaukakin sarki yana cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan haka ba wanda ya san gaibi sai Allah sai dai matakai matakai ne gaibi da ya kamata a sani ah, akwai gaibin da Allah madaukakin sarki ya san shi ba wanda ya san shi sai Allah kuma ba wanda zai san shi saboda Allah bai sanar da kowa ba misali yaushe za a yi tashin alkiyama a wace shekara ne an gane ko eh, wani zamani ne ba wanda ya san shi ba wanda zai zo ya ce an san juma'a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi labari to amma wace juma'a ce ta wace shekara a wani wata a cikin watanni ba wanda ya sani misali yaushe dujan zai zo yaushe annabi isa zai sauka yaushe ya juju wa ma'ajuz za su shigo waɗannan alamomi na tashin an waye san su manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari amma ba wanda zai zo ya ce nan da shekara dubu ɗaya ko dubu biyu ko ɗari biyar ba wanda wani wanda ya sai faɗa haka saboda wannan gaibi ne da Allah ya bar ma kanshi sani ba wanda ya sani sai Allah akwai kuma gaibin da cikin abin da Allah ya sani din tunda Allah ya san komai yakan sanar da wanda ya so daga cikin bayinsa shine Allah yake cewa yi yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtaba min rasuli sai dai wanda Allah ya so daga cikin manzanninsa sai Allah ya sanar da shi wani abu wani abu daga cikin abubuwan da mutane ba su sani ba Allah ya gaya ma annabinsa cewa wa malam kamalam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abin da baka sani ba yanzu labari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bamu na kabari na alamomin tashi alkiyama da za su zo <clears throat> misali na Isra'i da aka yi da shi na ne wannan duk gaibi amma Allah ya so ya sanar da shi da haka Allah ya sanar da shi annabi nuhu alaihi salam Allah ya bashi labarin cewa mutanensa ba wanda zai ƙara imani da shi wannan gaibi ne shi bai sani ba sai da Allah ya gaya masa kuma Allah ne ya gaya masa cewa ya yi wannan jirgin ruwan kuma in yi wannan jirgin ruwan za a yi wani ruwan sama kuma duk wanda bai shiga ba ba zai kubuta ba Allah ya ce wasna ilfulka bi a'yunina wa wahina fa idza jaa amruna wa farat tanur fasluk fiha min kulli zawjayn ithnayn Allah ne ba shi labari Annabi Musa Allah ne ba shi labarin cewa ya fita daga Masar zai halakar da Fir'auna banu isra'ila ko waɗanda fir'auna yake mulkin su an ce mulkin fir'auna zai kare ba za su taɓa yadda ba saboda tsoron shi da suke da ganin girman mulkin sa to haka wannan gaibi da Allah yake sanar da manzannin sa annabi Isa idan aka zo aka taru sai ce wani ga abin da ka ci yau gashi na a cikin ka ga kuma abin da ka bari a gida shine ina ba su labarin abin da suka ci da abin da suka bari a gida annabi isa alaihi salam wa ya sanar da shi wannan Allah ne ya sanar da shi to wannan matakai ne na gaibi akwai abin da Allah shi kadai ya sani akwai abin da ya sanar da manzanninsa akwai kuma abin da manzanninsa suka sanar da mutane to in ka zo ka ce ba wanda ya san gaibi sai Allah ka yi gaskiya domin da wanda ya sanar da manzanninsa din da wanda manzanninsa suka sanar da mutane wannan duk ya shiga cikin gaibin Allah ne da ba wanda ya san shi sai Allah to wasu ba sa gane wannan gabar sai su ce ai annabi ya san gaibi shi a karan kansa bai san wannan gaibin ba sai abin da Allah ya sanar da shi an gane ko haka kawai ba zai ce ya san wani abu ba sai abin da Allah ai shi wahayi ake masa in huwa illa wahayun yuha duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa Allah ne masa wahayi A aka wasu sai kaga an zuwa na ta daga jijiyar ruwa ce ai annabi bai san gaibi ba A ce a ah, eh bai sani ba wanda ya san gaibi shine Allah qul la ya'lamu man fi samawati wal ardil al ghaiba ga ayoyi nan karara a cikin alqur'ani ga sunan karara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah mabudan gaibi ma'ana abubuwa na gaibi ba wanda ya san su sai Allah guda biyar ne ba wani kuma wanda ya sai ce ya san waɗannan yanzu ba damuna ta juya baya ta ƙare ba a wani wata za a fara ruwa daga yanzu waye sai faɗa kuma wace rana kuma daidai ƙarfe nawa a ina za a yi ruwan farko a damunar baɗin Allah ya raya mutane ba zai sani sai Allah ba wanda ya sai faɗa duk wani bincike da za a yi na sanin yanayi nawa ba wanda ya sai kawo wannan ina ambaliyar da aka ce za a yi ta bana da ba a taba yi irin ta ba ina take a dama mutane ba san gaibi ba suna faɗa ne kawai an ce za a yi wata ambaliyar da ba a taɓa yi irin ta ba ko ina take ina wannan rahotannin ai suna nan wanda suka rubuta kuma suna nan kuma sun san ƙarya suka yi an yi ta ko ba a yi ba ba a yi ta ba Allah shi ke da bayansa yau inda Allah ne ya faɗa a littafinsa cewa za a yi kaza to wannan abin tabbas ya an yi shi ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bada labari abu kaza zai auku lokaci kaza to wannan abun ba abin da zai hana shi aukuwa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana dan sa Hassan yana rarrafe ya zo ya zauna a kafarsa yake cewa in nabni hadha sayyid wannan dan nawa shugaba ne domin yuslihu Allahu bihi baina qa'ifatayn azimatayn Allah zai yi sulhunta tsakanin wasu bangarori manya-manya guda biyu ta dalilinsa kuma haka ya faru saboda ya bada labari ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa duk wanda ya rayu a cikin ku zai ga abubuwa masu yawa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kabira fa sayara ikhtilafan kabira yanzu dattawan guda biyu abinda suka gani ba mu gani ba ko sun yi rayuwa mewa da ta mu in ka duba mutum mai shekaru yanzu in yana kallon yau yana kallon da kai da kake mai karancin shekaru kallon ka kawai yake ko an ka zo kana wasu abubuwa to zai tsaya kawai yana kallon ka ne zai ce wannan bai san duniya ba ko a duk wanda ya rayu rayuwa mai tsayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ya ga abubuwan ban mamaki abubuwa masu ban mamaki kuma ga sunan suna ta aukuwa suna ta aukuwa kuma za su gaba da aukuwa ran da ka mutu ranan za a yi kamar ranar aka fara duniya ba za su tsaya ba haka za su ci gaba da aukuwa har lokacin da Allah zai gaji ƙasa da wanda ke kanta da haka shi nan mai littafin yake cewa ita firasa hasashe din nan wani burbushi ne wani abu ne da ake wato raɓan shi na gaibi eh, idan ya ce hukuncin gaibi wannan ba laifi amma ya ce ilimin sanin gaibi wannan sai Allah wal istinasu mana yace istif'alu min anastu kaza idza ra'aitahu abinda ake gani fa in adrakta bi hadha al-istinasa hukma ghaibin kana ne ce to duk da ka iya gani ko ka hango domin hange ne za a ce wani yana da hangen nesa ko misali kai ne za ka je ka sai fili a wani waje sai wani ya ce ma mana kanka sai fili a wajen nan ko ba a yi ila akwai abin da ya hango maka ko za ka je wata unguwa ka sai gida ya ce wani unguwar nan ba unguwar zama ba ce ko da kai ga mutane suna zaune a unguwar abokan ka ma suna zaune ce wannan ba wajen zama ba ne. ila akwai abin da ya hango da kai baka hange shi ba to kaga wannan a iya cewa eh hukunci ne na gaibi amma ba gaibi ba kana da labari ne kawai ya ce idan abin naka ya auku ya zama kamar yanda ya faru to wannan sai ya zama firasa wa in kana bil aini idan kuma da ido ne mutum ya hangi wani abu ya gani da idansa to wannan zai zama ru'ya wa in kana bi gairihi min al madaliki fa bi hasabiha idan kuma da hankali ne ko da magana ne ko da shawara ne gwargwadon karfin abin gwargwadon abin da za a ce na firasa ne yace min gairi istidlalin bi shahidihi hada al istidlal bi shahidi ala al amrun mushtarakun bayna al wal fajir yace wani lokacin abin da bai zo din ba ana iya ana iya hasashensa ta hanyar wasu abubuwa yace kuma waɗannan abubuwan da ake yi a sashen abu da mutumin jirgi da mutumin banza suna tarayya a ciki mutumin banza yana iya cewa abu kaza kaza ne kuma yana iya faruwa da haka shi wannan hasashe ba a iya cewa wai alama ce ta walittaka dan kaba wani yanzu yana gani yana hasashe a ce to ana gani ya fi kowa ka iya yin hasashe wanda ba musulmi ba ya hasashen haka ko yanzu kamar misali ta barbarewan ah, arziki a ƙasar na ai kafirai da yawa sun yi hasashen haka ko tun wani lokaci tun wani lokaci da aka yi wata gwamnati aka sa wani tsari wai sunan shi saf da wanda suka sani ko akwai wani tsari da aka yi na na tattalin arziki da aka daura akan kasar nan saf a kiran shi wai structural adjustment program har yau shi yake tasiri a kasar wasu tun lokacin da aka yi wannan suka nuna cewa barna ce za a yi ta kuma ba za a ga sakamakon ba sai shekaru yanzu da yin wannan abin ya kusa shekara 25 ko ili ya kai shekara 25 wasu sun sani wasu ba su sani ba don tun lokacin aka ce sai an sai an yanke darajar kudin kasar nan tukunna kafin a zartar da wannan abu to wani abu yake tabi yake tabi yake tabi to tun a lokaci akwai waɗanda ba musulmai ba ne amma masana ne na tattalin arziki suke ganin cewa lallai yin wannan abin ba maslaha ba ne ga ƙasa barna ne ga ƙasa ƙuragu wanda suka sani sun sani wanda suka sani sun sani cewa wannan abin barna ne ga ƙasa to kaga an yi wannan abin tun wannan lokacin yanzu ne tasirin abin yake faruwa to kaga da wanda ba musulmi ba da wanda musulmi suna iya tarayya a ciki shine yake cewa wal mu'min wal kafir da mu'mini da kafiri kamar misali yace kal istidlal bil buruqi wa ru'udi ala al amsar kamar alal misali idan aka ga hadari da walƙiya menene sakamako za a ce ruwan sama wannan ya shafi mu menene kadai kafiri ma in ya ga walƙiya da hadari zai fara nada kayan sa zai ce za a yi ruwa kuma tana iya yiwa ruwan zai zo dan alama ne na samuwar ruwa to wannan ba da awar gaibi bane wannan ba da awar gaibi ba ne duk wanda ya ga alamar hadari ya taso ya ga walkiya ya ji tsawa wannan in ya ce za a yi ruwan sama da yi da awar gaibi ba shi ya sa masu wannan ilimin yanayi idan suka fito suka ce yanayin gudanar iska eh, iska arewa ta yi haka ta yamma ta kada wannan yana kawo kaza in an yi kaza an yi kaza wannan alamu suke gani kawai da haka wannan ba da awar gaibi ba ne da'awar gaibi shine mutum ya ce ga ranar da za ka mutu ba tare da wata alama ba ya ganka kawai ga wujo ce wani gobe ba za ka mutu <laughs> a wannan masaskiya ba ne ko kuma ya ce wani wannan dukiyar taka ba za ta taɓarɓare na ce a wannan mummunar fata kake mu ko ko kaga wannan shine da awar gaili ko kuma a'a wance za ka aura misali wannan ita ce da'awar gaibi domin babu wata alama a nan da za a iya gane amma kamar ruwan sama kaga akwai alama kamar misali idan eh, eh, bazara ta zo ana gane alama wasu itatuwan za ka sun yi fure sun zubar alama ce ta cewa kila bazara yana zuwa duk ba alamu ba ne alamu ne don ka faɗa wannan ba laifi ba ne mutum ne yana binka a mota sai ga tayar ka tana kada ce wane motar nan ba kai hankali da tayar nan za ta iya fadar ma da mota ko gaibi ya fada ba gaibi ya fada ba ya ga alama ne ya ga alama ne kila saboda haka irin wannan alamar wannan ba a kiranta firasa wannan ba firasa ba ce a alama ka gani ta wani abu ka fada ya ce wa kasdidlali ru'asa'il bahari بالقدر الذي يبدو لهم في جانب ufuƙi على ريح عاصف yace haka nan waɗanda suke masu hawa teku su ga wato yanayin gurɓacewa ruwa sai su ce akwai wata iska da take biyo bayan ruwan nan ko nan gaba kaɗan akwai wata iska wani abu zalika ya ce kamar irin wannan ya ce wa kastidlali tsabibi bistihnati wa tafsirati ala halin marid kamar yadda likita yana taba jikin mara lafiya ya ji daɗini zai ce bai da lafiya ko yana ganin yanayin fuskarsa da ya ga idan shi ya kaɗa ya wani abu zai ce wannan ba lafiya yake ba tana nan da aboki likita amma aihuwa yana zuwa da ya zo duba yaro yana ɗaga idan zai ga ya yi kori shi yaron nan ba lafiya wannan gaibi ne alama ya gani to aka wannan alama ne wannan baya shiga cikin firasa saboda kowa na tarayya a cikinsa yace wa yadiqu zalika hatta bluga ila haddin ya'juzu anhu aktharu a ahzan Ya yace wani lokacin abin ya yakan buya wannan alamar har ya zama ba kowa yake iya ganewa ba wa kama yustadallu bi sirati rajuli wa saylihi ala akibati amrihi fi dunya min khairin aw wani lokacin ma har takan kai idan an ga yanayin ah, mu'amalar mutum da zamantakewarsa da halayyarsa akan iya mishi hukuncin cewa rayuwar shi za ta yi kyau ko ba za ta yi kyau ba yanzu aka ga mutum cewa mai yawan bin mutanen banza ne mai yawan mu'amaloli ne na rashin tsoron Allah na aukawa cikin ayyuka na haram ai wannan daga can fassarar da za a masa sai a ce ana ganin rayuwar shi za ta lalace in gane ko dan kuma an ga cewa mutumin kirki ne mai ayyuka na alkhairi mai shiga ayyukan alkhairi mai kusantar mutanen kwarai sai ga an kyautata masa zato da haka wannan abin yakan auku kamar yadda aka yi hasashe ne ya ce fahaba kharijun anil firasa wannan ba firasa ba ce wannan ba firasa ba ce alamu ne ake gani a yi hukunci da su wanda su sufaye suke magana a kai wa haɗa nau'u firasatin duk da yake wani ɓangare ne na firasa lakin na harairu firasati amma ba ta shafi waccan firasar ba wa kazalika ma ulima bi tajribati min masailin tsibbi wa sina'ati wal falahati wa gailiha wallahu a'lam yace haka na abin da ake sani ta hanyar gwaje-gwaje musamman kamar gwaje-gwaje na likitanci ko na kere-kere ko na noma yanzu misali a ce ai akwai akwai wani iri da aka fitar da shi an yi kaza ko akwai wani taki ko akwai wani feshi in an sa kaza zai haifar da kaza wannan ai ba firasa ba wannan gwaji ne da kuma wani abu wanda yake na bincike to wannan ba a kiran shi firasa kenan da za a iya ganewa abin da ake nufi a babin da shi ma da yake magana na firasa abin da yake nufi da firasa shine wato wannan baiwa da Allah ke gadar ma da wasu daga cikin bayinsa masu tsoron musamman bayinsa na kwarai kuma ya fi aukawa cikin waɗanda suke ah, masana musamman malamai masana waɗanda suka yi aiki da iliminsu sai ka ga sun yi maganganu sai kuma maganganunsu su dinga aukuwa abubuwa su ta faruwa kamar yadda suka faɗa to za ka yi ta ganin ire-iren wannan wasu a cikin rubuce-rubucensu wasu kuma a cikin maganganunsu wasu a cikin mu'amalarsu da mutane so da yawa za ka ga an yi misali wane kaza ne sai kuma ka ga abin bai kuskure ba to wannan firasa ce da Allah yake ba bayi daga cikin bayinsa to za mu dakata kan wannan gaba mala cewa wahiya ala salati darajat wannan mataki uku ne take da shi akwai firasatun tabi'atun nadira akwai firasa wacce take eh, ba ta ko dindindin bace hujirowa take sai kuma ta bace wani lokaci yake cewa wani lokacin takan faɗo ne akan harshen mutum so ɗaya, saboda wani yana bukatar ya ta. to ya kasa ta kashi uku zai magana kashi ta farko da kuma kashi ta biyu wanda yake cewa firasatun tujina min garsil iman wacce ake zamunta ta hanyar imani da Allah sannan kuma ta ƙarshen su yace firasatun sirriyatun lam tajtalib rawiyya ala lisani mustana'in tasrihan aw ramza sai kuma wacce wacce take a boye wanda ba kowa ya santa ba to da wannan ne malam zai gama da wannan gaba ya shiga wata gaba wacce take mai girma abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu